يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاك يومنا فالجاسة 27 كينا قوة شعبان bayan jira annai muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku lissafi tare ce da talatin da wata uku shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu to bangi muke roƙo da ta damu duniya da lahira ya nuna mana wata ramadana muna cikin halin lafiya da halin aminci يوم إيكو أذنت وترى وضارك وإيد من ذن الله صلى الله عليه وسلم أذنت إذا ويرسكا تارسكي مكافل نوكسي أغنجي مكي نقو إصلا وكي الله كارفا بوا أوجنشي يجي كم بغا باتم يقرب بوسطك اللوكا يعني جل الدنيا قال سورة مكينا مجالس الشهر رمضان نشك محمد ابن الصالح العثيمين رحمه الله تعالى jiya mun kammala majalisi na goma da ka yau za mu tashi majalisi na goma sha ɗaya ke kuma da malam ya kasa littafin zuwa majalisi talatin wannan sai roko ba mu ikon kammalawa za ka talatin da ya gabata mun yi magana a kan ladduba wajibai wanda ya kamata mai azumi da to al-majlisul hadi ashar majalisi na goma sha ɗaya fi adabin siyamin mustahabbati mana zai tattauna ne akan laddaban azumi wanda su mustahabba ne an so mutu ya zo da su amma da muka karanta a baya gulma an namimanci wannan wajibi ne mutum ya nisance su مالك سوى الحمد لله مبلغ الراجي فوق معموله ودياتا تبتغى الله wanda yake isar da mutumin da yake fatan Allah sama da abin da bawa yake so shi Allah yana ba bawa sama abin da yake so ne wa ala mas'ulihi wanda ta tabbata ga Allah wanda yake ba mai tambayan shi tsari a kan abin da ya tambaya ahmadu yana gode wannan ubangiji Allah ala railil huda wa wasuli akan samuwar shari'a wa aqirru bi wahdaniyati ila qara tabbatar da ayyatakan Allah Allah shi kare yake iqrar arifin bid dalili wa usulihi tabbatar wanda ya san Allah da dalili وأصلي وأسلم إلى قال صلاتي إلى قال سلمي على نبينا محمد عبده ورسوله جعله محمد صلى الله عليه وسلم باواني لألا كو منظوني لألا وعلى صاحبه ألا قال صلاتي قعبوك الناشي أبي بكر شين أبك الصدي رضي الله عنه الملازم له في سرحاني وحلولي wanda shi abubakar ya lubci manzan Allah a tafiyar manzan Allah da dawar manzan Allah wa ala umar Allah ƙadaɗin salati ga umar hamil islam wanda ya kara musulunci bi azmin da himma la yi min fuloli ba a tsoron kakawar umar dai kare da wannan magabata sabon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma ba saba abdullahi ibn masu da ke cewa ما زلنا أعزاء منذ أسلم عمر بن الخطاب عبد الله بن مسعود yake ba mu bushe ba muna cikin ƙarfi da izza da buwaya tun a ranar da sayyidina Umar ibn Khattab musulunta daga ranar fitowa kai ana sallah a fili ba a koya wa Usman Allah ya daɗin su yana ga samun Allah Usman ibn Affan wanda shi ya yi haƙuri a kan bala'i a lokacin da bala'i ya sauko mai kowa idan ya karanta tarihi ya san yadda aka zo aka kewaye gidan usman ibn affan khawarijawa suna so su ya fita ya sauka daga mulki ƙarshe dai ya sauka yawar musu mulkin su ƙare da shi wa ala ali ibn abi talib Allah ya ƙara daɗin tsira ga ali ibn abi talib allazi arhaba al-a'da'a bi shaja'atihi qabla nuzulihi wanda shi a yi ƙarfi yana kurgita abokan gaba da jarumtarsa kafin takwabin shi wa ala jami'i alihi wa ashabihi Allah ya ƙara daɗin tsira ga iyalan manzan Allah baki ɗayansu da sabon manzan Allah na هاذوا ƙasbar sabaƙi fi فروع الدين usuli wannan su wannan iyalai na manzan Allah da sabai na manzan Allah wallahi sun riga kowa wajen shiga wannan addini in ana maganar sabiqun awwalun to lalle sai ka sako iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sabon manzon Allah ما تردد النسيم بين جنوبه وشماله وغربه وقبوله متقدي اسكا تنا كداوا تكان كدنتين دنيا دكما arewacin duniya da kuma يمة الدنيا من كتا إخواني يا إخوانا مسلمين هذا المجلس في بيان القسم الثاني من الآداب الصوم وهي الآداب المستحبة فمنها وأن مجلس لكم الشهداء في مدنة إيه لأسم مجالس لا لرمضان دكما للدواء وأن ليس مات مسلمي يلزم كيسو أسكوة رمضان daga cikin wannan lazimar as-suhur shine cin sahur to ina ma cewa ni ba na sahur an baka ce ba ka sahur ma na zai wuya kuma kai sallan asubahi a jami as-suhur shine cin sahur yana cikin ladabi wanda an so mutum yi wa huwa al-aslu fi akhir al-layl shine mutum ya ci abinci a ƙarshen dare قبضه كيتوان الحديد سمي بذلك عن كمي السحور لأنه يقع في السحر دينا فارواني ألوكة ذيك قبض فتوان الحديد فقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم به والله من زمع الله تبير أمتي أن أثبت أغريش يا أمر ليد أن أثبت أمتي نفسه فقال سيما أن أثبت أثبت أثبت ya ko musulmai in da ku yi azumi ku dinga yin saho ku dinga me yin saho fa inna fi sahuri barakatan lallai a cikin yin sahur akwai albarka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai kenan mutum ya tashi a wannan lokaci ya yaki da shedan akwai albarka inji wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ولا ريتي إمام البخاري ده إمام مسلم كفتدس يا بسيطة مسلم ده عمر عبد العاص رضي الله عنه يكتوى فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة الصهر ماذا قال لها يكتوى بانبانتن أزمون دكما أزمون ahalul kitabi to shi da ke sauwa to ka ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk wani abu na manzon Allah sai wanzan Allah ya kokari ya saba ya wuri idan suka yi yamma to shi gabas ne kun kudu suka yi manzon Allah ya arewa baya so ya tafi ta rasu in zama ne ga hannun suke kuma manzon Allah dai tambaye zama da ni da aka manzon Allah sai ban bambancin azumin mu musulmai da kuma azumin ahlul kitabi shi da ke sawa to ka ke nan ba magana ka ce ni fa ba na sawa ko ba ka yi tashi ka zauna wannan waje ka tashi a wannan lokaci ka tashi lokaci da mai albarka mala'iku sun sauko Allah shi bai yana sawan duniya ka roƙi bukata da waje Allah subhanahu wa ta'ala sai ka ga al'amura sun ƙara yayewa insha Allah wa asna sallallahu alaihi wasallam ala sahuri tamri faqala manzo Allah ya yabi yin sahur da dabino manzo Allah ya yabi yin sahur da dabino fa qala sai manzo Allah ya ce ni'ma sahurul mu'mini at ma dalla da sahur din mu'mini ya kasance shi ne dabino ba mu ana nufin ya kasance in dabino bare da kai ba ka zo ka ci shi a ya kasance ba Allah za ka ci abincin sahur sannan kuma ka hada da dabino da ka wannan na ce madalla da irin wannan sahur din wannan hadisi imamu abu dawud rahimahullahu ta'ala ya rawaito shi a wani hadisi manzo Allah ke cewa as-suhur kulluhu baraka shi yin sahur cin abincin sahur dukkan shi albarka ne fala tad'u manzo Allah ce ya ku musulkar ku bar cin kar ku sake ku barcin cin in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam وقال لها تيشن طور البركة لي يعني يا فهم تميكر في وساء دوان عبتني البركة عبتني صور ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء كودا فوريخو إلينا كان تبريتي أولتها فيلي يكون كأروا تو أيوالا مني إلا تجني تورانا أقويل أمو تو كتاشي عليه وزنوتي ملائكو تراك صلاتي تكبر جعلنا فإن الله وملائكته خصيما من أننا ملائكوش يصلون على المتفحرين ألا دا ملائكو سنة أيوة ما تسوي الصلاة كما كانت صلاة ألا صلاة الملائكو kaga babu wanda ke ba su tura sai kaga tashi a wannan lokaci lokaci ne mai albarka ka ci sahur ka gyara azuminka sannan kuma Allah da mala'ikun shi su maka salati ka daga hannu ka roƙi Allah Allah ya amsa wannan hadisi imamu abu ya rika shi sannan imamu munziri yake cewa da rikin mai karfi ne sosai Wayan yanbaghi lil mutasahhir an yanwiya bi suhurihi imtisal amrin nabiy sallallahu alaihi wasallam sannan ya dace ga dukkan mutum da ya tashi ne tawar kar ka tashi ka yi tawar don kawai ka dace a yi tawar ya dace gare ka in za ka yi tawar تيمية أرنك لأنك لا مؤبر نمر دم ألاني صلى الله عليه وسلم وقت دعاء بشئلي فأنك لا قوي لإرم أي كم من ألا صلى الله عليه وسلم باكيت فارة صلى الله عليه وسلم ذاك كان قوي لفرنجة تابع عني محمد صلى الله عليه وسلم ليكون طهوره عبادة دايه كان شيء صور عند لك شيء كان شيء بوتاني قال ذاك فاولا دا وعن يوم به التقوي على الصيام فلن لو قلت لك شيء kai niyyar lalle fa ka ɗau wannan saurin don ka samu ƙarfi wanda zai isar da kai ka kai azuminka na wannan rana liya kuna lahu bi ajarun don mutum ya san gwagwa Allah da a wajen Allah wasu na ya ko mutum ya kusa ne sunna a wajen sau shi ne mutum ya ci abu karfe sha biyun dare ko karfe goma ta khiru sahur shi ne a jinkinta sau biyar koma gab da fitowar alfijir idan ya rage minti talatin ya rage ko ashirin sai ka ci sau ɗanka malam ya sha tsolo alfaji matuƙar dai idan mutum ya jinkirta sau ɗin ba ya tsoron alfijir ya fito bai sani ba bi annahu fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam wala wannan shine aikin manzon Allah tsayara mutum Allah tabbata gare shi manzon Allah yana jinkirta sahur فعن قتالة عن عنس بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت السهرة لن يمن ذا الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت سني سهر فلما فرغ لوقت نتقدم سهر وكاقا أنه صلى الله وشيك ليك تسهر وكير فلما فرغ من صهورهما لو لوقت نتكيد سهر قاوى نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى سيمن زن الله يتاشي يجي يصلى ما لا أنا عدد صور السيد الله يجي يصلى قل لا تيمو مكيتي وتابعي كده لأنا سياتي أنا صاوم زن الله كم كان بين فراغهما من صهورهما ودخولهما في الصلاة دل لك فلا منا فكانوا جمع الصور انسو كما تالا صلى zai iya kan cewa mutu nawa ne sai ki cewa adara ma ya ƙara an rajin hamsin aya gwargwadon yadda mutum zai karanta aya musu to ka zara mutum su babu agogo kan gaskiya da musali da alƙur'ani gwargwadon yadda mutum zai karanta aya musu yanzu wace to yanzu kamar wani lokaci wace zai karanta aya musu mu ɗau misali wani mursala ce urfa aya musu a mun mutum zai karanta ta. Sai ka shi cewa mulki uku minti nawa minti uku mutum ya karanta ta na gargwadon ta da sallan manzo Allah da kuma sahur shine minti uku ko minti hudu al akbar ce minti biyar da ka baya wuce minti biyar sai manzo Allah kuma ta je yayi sallah ta kenan manzo Allah ya je kirta sahur dan matakar jinkirtawa hadisin gaba daga matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwar mu'minai Aisha Allah ya dare ta take cewa anna bilalan kana yu'adhdhilu bilayli ta ce lallai bilalu yana kira sallah da daddare wani kana wasu wa suna ganin wani hadisi makulub ne an juya abin wallahu ta'ala ala wa ala anna bilalan kana yu'azzinu bilayli lallai bilal yana kiran sallah da daddare sannan wannan asar yana cikin asar da wasu malamai suke ganin as-salatu khairu min an-nawm wanda yake faɗi shi ne abdullahi ibn al wani kan shek albani rahmatullahi alaihi ya yi bayani mai tsayi a kan wannan matsala ce ta wasu asabar mustafa fi fiƙe sunnat wal kitab da ka take cewa anna bilalan kana yu'azziru bilayl lallai bilal yana kira sallah da daddare mana shi ke kira sallah farko sannan kuma shi yake faɗin as-salatu khairun min a kiran sallar farko faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai wanzu allah ke cewa kunu wa shirabu idan bilal ya kira sallah kiran sallar farko ku ci abinci ku sha abin sha na sauƙoƙi kar ku bar cin abinci hatta yi askira ibn umil maktub har sai abdullahi ibn umil maktub ya kira sallah mana mai kira sallah na biyu na manzana kawai shi ba kawo ne fa’ina wufu sai lallai shi abdullahi ɗan umil wato layu azginu ba ya kiran sallah hatta ya tsoro alfajira hasta ya alfajira ya fito to kaga ana sai wanda Allah ce muci musha hasta yi izini umil wato ya kira sallah da wannan kenan ya nuna wasu kenan a sai sau ɗan ana son a jinkirta shi mutu jinkirtawa matuƙar mutum baya tsoron alfitar mai fito wannan hadisi imam bukhari ya fitar da shi bayan cewa ta'khiru sahu suhu arfaqu bis wa aslamu min an-nawmi an salati al-fajr yin sawar dan yana da hikimomi daga cikin hikimar shi yana saka azumin yayi wa mai azumin sauki abu na biyu yin sawar ka ta shi ya fi kukuta daga mutum ya koma kwari barci har ya manta sallah asubahi a cikin ramadan ya kai ba Allah wanda ba ka samu sallah asuba ramadan din shi ba ka lissa ba wa kanka insha Allah har ramadan ya fita babu sallar da ta wuce kafin jami musamman sallar asubahi sallar da mala'iku Allah suna halattota sallar asa mala'iku zuwa suna wannan lokaci sannan kuma rikwat ne suke kewa Allah za su ji cewa Allah mun je wajen bayanka mun tara suna sallah haka mun bar su suna sallah yanzu kai ba ka tausayin kanka kullum a dinga kai yi rakan ba ka cikin masallan asbai kan kaga akwai wanke kenan Allah ya kira kwaratar da mu za ka da yin sau yana saka mutum da sauƙin azumi sannan kuma yana hana mutum ya kwanta ya yi barci mai sallah asuba so lokacin da ya sau ɗin an kira sallah zai fita da ya sallah asuba amma an kace ba za ka yi wata ka zo barci watakila ba za ka farkawa sai karfe takwas sana kana farkawa kuma wata mutum wata zai yi fesi ya fito wani aiki wani sa'imi an ya kula wani shirk wala ba da ya ta ya hasa ta ta ya kan tulu alfajir malaki cewa mai azumi yana da iko ya tattun abinci ya sha ko da ya sau ta yi sau ɗanka akwai sauran lokaci Za ka za ka yi cin za ka yi ƙara cin wani abinci da yin azumin ka har sai ka tabbatar alfijir ya fito ta yara ka tabbatar shi ne ka ji an kira sallah a wannan lokaci da kira mai an kira sallah sannan ko mutum tsoron Allah kuwa tala kar ka ji an kira sallah ka ce ai wannan ba masallacin mu bane masallacin nan suna kiran sallah da wuri suna gano mu suna ka wai wasu wasu suna kiran sallah da wuri to duk da tsoron Allah kuwa tala sannan kuma ladanai aiki ne babba a kansu ya ce tabbatar da lokaci kafin su kira lura izuwa sallah Allah su wa tsara a tsarar kita wa kulu wa shirabu ya kuma su ya kuci ku sha ko ci ku sha hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min khayt al-aswad min hudu har sai farin jare ya bayyana sai farin zare ya bayyana gare ku daga barin daga bakin zare na alfidin ma'ana har sai alfitar ya fito kafin da cin abinci in ji Allah su ba da sannan ma na kita wa kan bai tsoro alfajar ilmai wa shahadat ya fil ufu sannan ana sanin alfitar ya fito ne in ma ka gan shi ya fito a sauran samaniya au bi khabarin mawsuqin bihi bi azan aw ghairi ko kuma ya kasance ka samu labari daga wani mutum da ta amince da shi ta hanyar kiran sallah ko kuma ta hanya daban fa idza tala al-fajr idan al-fajr yake to amsaka sai mutum ya kame ga cin abinci wa yanwi bi qalbihi wa la yatalaffaz bin niyyati li anna talaffuz bi bid'a kada lokacin da zaka ci abinci zaka da wasan zaka yi niyya ne da zuciyarka ba za ka yi niyya da harkar ka ba nawaitu sawmi shahri ramadana shahran kamilan insha Allah karka ya kanka ga mutum ya yi bid'a ubangiji muke roƙo ya ta da duniya da lahira ya nuna wani wannan kwanaki da suka rage kwana biyu ko kwana uku muna cikin halin lafiya da halin aminci ya cikin magabatanmu ya raba mu da wanda suke raye lafiya سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما رسول على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي بالإيمان الآمن بربك فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ات نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا ولاة المهتدين اللهم لكل موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوهدانية وبنبيك بالرسالة وطلبات نصر آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء والأموات الأحياء والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا الله هذا البلد آمنا الله هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في حاراتنا اللهم آمنا في غرفاتنا اللهم آمنا في غرفاتنا اللهم آمنا في طرقاتنا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في أسواقنا اللهم آمنا في كل مكان اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية ووفقنا لصيامه وإن قدرت لنا الموت قول ذلك فاجعلنا من المقبولين عندك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين